الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يدرس من همسن دا نوجل نهمسن دا هدو أتكين نزهة كمون إن شاء الله شيني درس منا na khatma na wannan littafin yau nawa ga wata uku ga watan rajab ko biyu uku eh uku ga watan rajab hijira ta dubu da dari da ashirin da tara wanda ya dace da shida ga watan bakwai ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu karanta a mafati na karshe wanda insha Allah da shi za mu hatama wannan littafi a adabu shekhi wa talib wannan zai gaya mana irin ladubban da malami da kuma ɗalibin hadisi ya kamata ya sufantu da su al'adab ne horo wato da mutum zai lizimta na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye domin shi shi ne yake sanya albarka a cikin ilimi shi ne yake sanya amfani a cikin karatu yace wa minal muhimmi aidha yana daga cikin muhimman abubuwa a wannan fanni ma'rifatu adabi shaykhi wa talib sanin latubban malami da kuma ɗalibi wa yashtarikani fi tashihin niyya to al'adab din akwai waɗanda suke mushtaraka akwai kuma wanda suke sun kaɗaita ga kowanne wanda suke mushtaraka wanda suke tarayya a ciki da malami da ɗalibi ya kamata su kwantu da su na farko shine tashihun niyya inganta niyya wato ma'ana niyyar ta zamanto ingantatta karɓaɓɓa wajen Allah domin shine ma'anar ingancinta ingancinta ko ma'anarsa shine ikhlas wato tsarkake niyya ga Allah saboda sai da dama da suka zo man talaba ilmin man bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yarah ra'ihat al-janna wanda ya nemi ilimi wanda ake neman yarda Allah da shi shi kuma baya neman sa sai dai kawai dan ya wani abu na duniya to ba zai ji kanshin aljanna ba da kuma sauran dai dalilai da dama da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa to farkon abin da yake da malami da ɗalibi duk za su yi a cikin neman ilimi shine inganta niyya yayin da za su fara neman ilimi din ko kuma shi malami yayin da zai bayar da ilimi din da yana daga cikin wannan yayin da mutum zai je majalisin ilimi din ya inganta niyyarsa kamar yadda aka rawaito shehu usman na yi in ya fito majalisi da yake karantar da awam amma mutane kafin ya fito sai ya tsaya a tsoron gidansa ya tsaya kafin ya fito da ɗansa muhammad bello ya tambaye shi wannan tsayawar da yake ya ce yana tsayawa ne ya inganta niyyarsa kuma halatto niyyar inganta niyya yana <clears throat> da ma'ana guda biyu na farko ya zama na farko shine zai yi mutum a maganin ya aiki babu niyya idan kai aiki babu niyya ba ka da ma'ana kawai kana yi ne dan dai kawai kaga mutane ana yi kai ma ka bi a yi tare da kai kaga ka zamanto mugaffal kenan kuma shine zai inganta ta daga inganta niyya shine zai sanya zai maka maganin riya da sauran abubuwa wanda suke suke gurbata aiki na wato shine shirkul asghar kenan karamin shirka wa tafhiri min aghrad ad-dunya yana daga cikin abin da kuma wato da malami da dalibi duk suke musharaka a ciki a shi a cikin adabul adabul ilmi tsarkake kai daga manufofin duniya da wanto ba ka neman a ɗaukaka ko a ce kai ne ko a rinka nuna ka da hannu ko a ce ba wanda ya kai ka ko kuma a rinka maka ganin kan cewa kai ɗalibin ilimi ne domin a rinka girmama ka da wannan ba ka neman wani abu ne na manufar duniya wa hasinin hal da kyautata hali kyautata hali shine mutum ya kyautata halinsa na tsakaninsa da Allah ma'ana da malami da ɗalibi dukkanin su ba za wanda zai samu albarkar ilimi sai tsakanin su da Allah ya yi kyau shi ilimin Allah ilimin da ake neman yarda Allah da shi ibada ne to da kuma daga cikin abin da yake inganta ibada mutum ya zama halin sa yana da kyau ya zama to ya kiyaye ɗaharar zuciyarsa da ɗaharar ayyukansa wannan su ne adabul mushtaraka wa yanfaridu shaykh Da kuma adab na malami shi shi kadai shi kuma malami ya taɗaita da waɗannan ladubba na farko yace bi an yasma idza uhtija ilayhi bi an yusammi idza uhtija ilayhi ya jiyar da ilimi ya sanar da ilimi idan aka buƙaci shi idan aka buƙaci ilimin wato ya tsaya ya san ya kafa wa kansa majalisin sa ba idan ya zama tokan cewar shine wanda yake ana buƙatarsa. sa yana waje wanda yake babu wanda suke ahlul ilm to wajibi ne ya tasaddu wajibi ne ya fito ya bayyana ilimi wala yuhaddith bi baladin fihi awla minhu kada ya bayan kada ya zo ya sanya majalisin hadisi idan akwai wanda yake ya fi cancanta ya yi ba shi ba gari ne mun san inda garuruwan da suke gari ne wanda yake bai fi unguwa ba to bayan ya san akwai wanda yake ya fi shi ilimi to sannan shi kuma yazo ya ce zai kafa nasa majalisa to al'aula ya kyale wanda ya shi ilimi ya wannan duk ana mahallinsa idan ya zama to babu haja ya zuwa gare shi babu bukata ya zuwa gare shi amma akwai idan idan akwai bukata ya zuwa gare shi kamar girman gari wannan babu laifi bal yurshidu ilai abinda da ya kamata yayi shine ya nuni ga wanda yake shine aula idan an zo an ce zo ya sanya darasi sai ce a a ce wajen wani shi ne shi ya fi ni ya fi ni sanin wannan fanni shi ya kamata ya karanta wannan a wannan duk alamar ikhlasi ne hmm. wala ya turku isma'a ahadin li fasida kada ya ki koya ma wani ilimi ya ki jiyar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mummunan niyya ya san cewa yana da wata mummunan aniya hmm. ya san yana da wata mummunan aniya manufarsa ba kyakkyawa ba ce so yake ya san ilimi domin ya zo ya zo jayayya da ahlus sunna hmm, kada ya sayar da shi ilimi domin ilimin shi zai inganta niyyar tasa wa ya tatahhar tsarki ya tsarkake kansa wa yajlisa bi waqar ya zauna da nutsuwa musamman in majalisin hadisin annabi tunda muna maganar adab talibul hadith majalisin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin nutsuwa babu wasa kamar yadda aka rawaito imam malik yake cewa idan aka zo wajen idan ɗaliban ilimi suka zo sai ya ce a tambaye su sun zo fatawa ne ko sun zo jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sun zo fatawa ne misa'il ne sai ya fito ya a halin da yake in ku suka ce hadisi ne sai ce to su saurara sai ya shiga gida ya wanka ya sanya kaya ya sanya turare ya sa turaren wuta ya sa a kawo turaren wuta zuwa ga majalisin sannan ya zo ya zauna a cikin nutsuwa da kwarjini sannan ya fara riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi wanda ake yin ake majalisin domin karanta zancensa sallallahu alaihi wasallam wala yuhaddithu qa'ima kada ya ce zai riwayar hadisi a tsaye majalisin hadisi ya zo ya ce zai tsaya a tsaye yana riwayar hadisi wata ran imam malik ya zo ya wuce ya ga waɗansu sun kewaye wani malami yana tsaye kowanne da alluna yana tsaye kuma yana ce musu riwaya sai kawai ya yi tafiyarsa ya ce a ah, wannan ba za ka tsaya ka ji ilimin hadith a wajensa ba ba ka ba ka ji riwaya daga wajensa ba ya ce ba haka nan ake neman ilimi ba to wannan yana daga cikin rashin girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in masail ne ko mutum ya tafiya sai a masa amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi wala ajilan kada ya riwayar hadisi yana cikin gaggawa yana cikin gaggawa yana majalisi kamar yana matse ko kuma yana da wata bukata da take jiransa inda zai zama kan cewa hankalinsa ba a wajen yake ba to kada wala fi tariq kada ya riwaya a kada ya tahdithi ya sanya majalisin sama a yana kan hanya yana tafiya ya kama riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam illa idan turra ila zalik sai dai idan ya zamanto larura ne ya zuwa ga wannan kamar an tambaye shi tambaya wanda yake bai halatta ya ɓoye ilimi ba kuma dole sai ya yi sai ya jawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen babu laifi wa suka an tahdid idan khashiya taghyir taghayyur sannan ya daina ya daina riwayar hadisi idan ya ji idan ya ji tsoron cewar hankalinsa ya jirkita ya manta ya manta ilimi girma ya zo masa baya kiyaye hadisi yadda ya kamata to kamata yayi ya daina riwayar hadisi kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hadisi sun yi waɗansu kuma ‘ya'yansu ne da suka gane kan cewar hankalinsu ya jirkita da yake ‘ya'yansu su malaman hadisi ne sai suka hana kowa ya riwaya daga wajen su kamar wahab ibn jarir ibn hazim da ya lura mahaifinsa jarir ibn hazim ikhtilafi ya same shi da ɗaliban hadith suka zo sai ce a ai malam ba zai yi riwaya ba ya hana wani daga cikin ɗaliban hadith ya zo ya riwaya daga wajensa awin nisyan ko kuma in ya ji kansa tsoron mantuwa limaradin saboda rashin lafiya au haram ko kuma saboda sufa wai da ta haɗa majalisar imla an nahu lahu mustamlin yaqin idan kuma ya riki majalisi ne na imla wanda zai zauna yana yin shifta yana riwaya to ya ɗauki mustamli a wanda yake yin shifta ɗin wanda yake zai rinka yin imla'i ɗin ya wanda yake faɗakakke waɗansu malamai sukan zauna su samu mustamli wanda yake za su ba shi asalinsu yana karantawa ɗalibai suna ji yana masa tasiri shi kuma to ya zaɓi wanda yake zai zamanto faɗakakke mai basira ba wanda yake mukaffal ba ba wanda yake wanda yake ba shi da abin nan ba shi da lura ba shi da nutsuwa ba wannan su ne adabu shekh wayan faridu talib shi kuma dalibin hadith ya kaɗaita da ladubban da za a ambata bi an yi waƙira shekh ya girmama malaminsa domin girmama shi girmama ilimin ne in ya girmama ilimin to in ya girmama malaminsa to shi ne zai girmama ilimin da yake karatu sai ya zama to duk fa'ida da ya same ta ba zai manta ta ba duk abin da ya karanta da duk abin da ya ji a majalisin ba zai manta shi ba wala yabjurahu kada ya masa kada ya nuna kyama ko tsawa a gare shi kada ya nuna kyama ko kosawa a kansa wa yurshida ghayrahu lima sami'ahu ya shiryar da waninsa ya zuwa ga abin da ya ji abin da ya ji ya gaya ma wani ya gaya ma wani wato kada ya fa'ida wala ya da istifada li haya'in auta takabbur kada ya bar neman fa'ida saboda kunya ko saboda girman kai saboda kunya yana ganin kan cewar yaya za a yi duk abin nan a ce har yanzu zuwa yake yi shi ma ya zauna a majalisun ya neman ilimi ko kuma saboda ganin kan cewa yana da mukami ko saboda ganin kan cewar yana da shi kansa yana da nasa karatu kuma ya san akwai fa abubuwa da yake zai samu na fa'ida kunyar a ce masa ba shi da shi ya hana shi zuwa majalisi au takabbur ko girman kai girman kai imma ma abin da yake sanya girman kai shine a kaga kanka kana da matsayi sannan ka ga wani yana da matsayi sai ka ga naka matsayin ya fi na wancan to in abin da zai samu mutum ya gana da matsayi ni'ima ce ma ni'imar shekaru ko ni'imar dukiya ko ni'imar mulki ko dai wani abu daga cikin ni'imar ilimi din ma duk wannan sa daga cikin sabubban da suke sanya a takabbu to mutum kada ya bar neman fa'idar ilimi saboda girman kai wa yaktuba ma sami'ahu tamman kuma yana daga cikin ladubban ɗalibi ya rubuta abin da ya ji cikakke a cike duk abin da ya ji domin ana yin al'imla ne wato kada ya ittikali akan hirrinsa domin malaman hadisi sun kaddamar da alkitab alalhif domin shi alkitab la ya littafi ba zai hayince ka ba shi ku hadda ita kwa kwakwalwa lokacin da kake neman abin sai ka neme shi ka rasa ka ga aina za ka kamo shi ne a gaban kwakwalwa ne ko a bayan ne ko a ina ne kai ta yi amma ina amma a littafi ne kawai ka san sai ka je ka ɗauko kayan ka sai ka gan shi to shi yasa dama ake kaddamar da hifdul kitab ala hifdus sadr to shi yasa yayin da yake yayin da yake tahammul to ya kula da kitaba kada ya dogara akan kwakwalwarsa wa ya'tani bit taqyid wa dhab ya kula da kayyade sunaye da kuma wasali at taqyid shine dukkan abin da yake buƙatar in ka ji shi yayin da ka karanta shi an karanta shi da kuskure to ka kayyade shi yadda za ka gyara shi kuma ana cikin karatu ka ga wata kalma kai ga yadda ka karanta ta amma sai ka ji ga yadda aka faɗe ta to kada ka dogara kan cewa ai yanzu ka gane wannan ka kayyade domin sha'anin akwai abubuwa wanda suke ba za ka iya gane su da kiyasi ba dole sai dai da asama kamar sunaye wa yudhakira bi mahfuzihi liyarsakha fi dhihni kuma ya muzakara abin da ya haddace domin ya tabbata a cikin kwakwalwarsa almuzakara ta daga cikin adab ɗalibul hadith domin farko abin da ɗalibul hadith zai yi shine idan ya zo majalisin sama ya zamanto kan cewar farigan bali ya fita da dukkan wani da abu wani shagali daga cikin zuciyarsa domin ya tattaro hankalinsa ga wannan majalis sannan ya rubuta abin da ya ji bayan ya rubuta sannan ya haddace bayan ya haddace kuma sai ya zo ya muzakara tare da wani abin da ya haddace din muzakara tana zuwa ta fuskar mutsara hali. kai ka kawo shi ma uwanka ya kawo kamar alal misali abin nan a darasin da aka yi sai ka zo ka karanta uwanka ya karanta kana yin sharhi kana yin sharhin darasin kamar yadda ake maka sharhi kake sannan shi kuma kai kuma ka karanta shi kuma dan uwanka ya maka shari wani lokaci mun kasance lokacin da malamin mu Sheikh Muhammad al ya fara darasin Bulughul Maram a jami'a ya sha bamban da duk wani darasin sa da saboda ya san da ɗaliban ilimi yake yi ya baje ilimi yadda ya kamata a wajen saboda haka mu zakiran da aka yi ta bulogul maram ta farkon darasinsa na bulogul maram da ya fara a jami'a wato ba ta kama da wani abu na darasinsa da ya rinka yi ba a sauran wurare sawa'un a jidda ko a riyad ko a ina na sahih na sunan da tirmidhi da ita kadda umdatul ahkam da sauransu ko kaɗan bai kama da wannan in kasance muna zama tare da abokanmu sai mu ɗauko mu zakira sai mu karanta idan mun karanta fakra muka karanta Fakara wani lokaci mu karanta hadith baki ɗaya ko kuma mu karanta kawai safa guda ɗaya to sannan kowa sai ya maimaita abubuwan da shi shekh ya faɗa a cikin sharhinsa wani ga ya kawo duk da baki ɗaya abubuwan wani ya rage ɗaya wani ya rage biyu ko dai gwargwadon ikon sa amma abubuwan da aka mudakarar su a haka sai kaga sun tabbata a cikin zuci in dai har kai irin wannan mudakarar sai ga abin ya tsaya a cikin don ba za ka san kan cewa ka fahimci abu ba sai idan ka bayyana shi yayin da ka zo bayyana shi lokacin za ka san ka fahimta ko baka fahimta ba ma'rifatu sinni tahammuli wal ada sanin shekarun neman hadisi da kuma shekarun da lokacin za ka fara wato sanin shekarun da ya cancanta ka fara zamantowa ɗalibi da kuma shekarun da ya cancanta ka zamanto malami at-tahammul shine ah, talabur riwaya ka je ka nemi ilimin hadisi wato ka zamanto ɗalibi al'ada ka bayar da ilimi ka zamanto shek to yaushe ne a wace yaushe ne za ka to za ka za ka ya inganta kai tahammul kuma yaushe ne zai inganta kai an riwaya wa min al-muhimmi aiba daga cikin muhimman abubuwa har wa yau ma'rifatu sinni tahammuli wal ada sanin shekarun da za ka nemi riwaya da kuma shekarun da za ka ba da riwaya wal asahhu i'tibaru sinni tahammuli bitamyiz abin da yake mafi inganci daga sabanin malamai shine abin da za a lura a wajen shekarar tahammul bitamin da wato hankali idan yaro ya hankali at-tamyiz shine ya zamanto yaro ya bambance tsakanin yi ka yi kar ka yi ka bari kuma wannan ya danganta da kowa gwargwadon shekarun sani yanzu kamar mahmud ibn labid yake cewa a ɓaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waji kaga ya kai tamyiz ya tuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa ruwa da yasa a bakin sa ya tofa masa a fuskarsa ya kiyaye wannan to wanda yake yana da tamyiz ya bambance zai iya tuna zai iya gane abin da ya ji zai iya gane abin da aka faɗa to wannan shine daga ya kai wannan shekarun ya inganta yayi riwayar hadith hadha fi sama wannan wajen as-sama ne wajen riwaya bis sama ai da ka halarci majalisin sama ka kiyaye abin da ka ji wa qad jarat adatul muhaddithin bi ihdarihim al-atfal majalis al-hadith al'adar malaman hadisi ya ta riga ta gudana akan su rinka zuwa da 'ya'yansu zuwa ga majalisun hadisi sai su ɗauko ‘ya’yansu do a zo su zo da su majalisin haɗe domin aka tashi rubuta wanda suka halarci majalisin za a ce da wane da wane da wane a ce duk sun ji muwatsa daga imam bali to raka yana ɗan ƙanƙanin yaro amma sai ya zamanto cewa bai kai a ce ya ji riwaya daga imam malik ba amma sai ka ga shi ma yana da riwaya daga cikin al-imam malik shi sa ake samun wannan as-sabiq wallahi kaga tsakanin tsakanin a mutum ya riwaya daga malamansa guda biyu tsakanin shekarun guda biyu din shekaru wajen kusan ɗari kaga kamar wannan ya yi riwaya daga imam malik eh, amma kuma ga shi ya riski lokacin da har ya riski wato a waɗanda yake sun waɗanda suke bayan mutuwar imam malik da shekaru da dama su ma sun zo sun riske shi sun zamanto ɗalibansa wa yaktubuna lahum annahum habaru kuma su rubuta musu kan cewa kuma sun halarta ana ce ma a rijistar da ake rubutun waɗanda suka halatta ana ce mata sabtus sama sabtus sama wadda za a ƙayyade a bayan littafin bayan an gama sai a rubuta sunayen waɗanda suka halarta na tashi rubuta sunayen waɗanda suka halarta wanda suka halarci gaba ɗaya za a faɗa wanda suka halarci daga da giyab za a faɗa wanda suka halarci yayin da suka halarta suna bacci ma ana faɗa <laughs> ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع آآ آه، آآ آه، من إجازة المسمع كي طيب. باب لا بد دولني أتكين إرو وانا واتوجر رواية ريارة كنانا يزمن تو أم شيني مالمو المسمع يا باسو إجازة دولة يا باسو إجازة والأصح في والأصح في سن الطالب bi nafsihi an ya ta'ahala li da yake shine mafi inganci a cikin shekarar haka a wajen kuma abin da yake mafi inganta a cikin shekarun a ɗalibi da kansa an yi ta'ahala li dhalik ya zamanto ahali ne ga wani wato shine at wa yasihhu tahammulul kafiri aidan kafiri ma ya halatta ya inganta ya yi tahammul shi ma ya inganta ya zo ya halarci majalisar hadi idan addahu ba da islami idan ya zamanto ya zama ya zamanto riwayar da zai bayan musuluncin sa ne abin da ya ji a lokacin kafirci ya ruwaito shi bayan ya musulunta to wanda ya faru ga Abu Sufyan abin da ya ji daga Hiraql ya ruwaito shi bayan ya musulunta Abdullahi dan Abbas ya ruwaito shi kuma aka ruwaito shi a cikin sufan hadisi wannan ya halatta kadan fasik min babu aula haka zalika fasiki min babu aula wanda yake ba ruwansa dan shi baya baya sallah ba ruwansa da harkar addini amma in an zo karatu sai ga in an zo majalisin hadith sai ya zo shi ma yace daga baya bayan ya zama to mutumin kirki ya zo haddaka ni haddathani shi ma ya zo ya fara haddathana haddathana sai a yadda shi a yaushe kai kai lokacin da ake lokacin da lokacin da ake lokacin da malamin naka yake haddathana haddathana kai kana can kana cikin yan daba to yanzu ya zama to mutumin kirki idan addahu da taubatihi wa thubuti adalati idan ya ruwayar hadith din bayan bayan tubansa da tabbatar adalarsa wa a da amma to dangane da riwaya fa al'ada shine yaushe ma yaushe dalibi ne da malami da har zai zauna ya rinka barwayar hadith faqad taqaddama annahu la ikhtisasa lahu bi zamanin muayyan ya gabata cewa ba a keɓance shi daga wani zamani muayyan ba ba su da wani zamani bal bi qaid al ihtiyaji wa ta'ahhul li dhalik sharadin sa kawai sharadi biyu ne al ihtiyaj da an kayyade shi da ihtiyaj shine bukata mutane ya zamanto suna bukatar ka mutane ya zamanto suna bukatar ka ba wanda yake da riwayat malik in ba kai ba ba wanda ya je ya samu ba wanda ya je ba wanda ya je ya lakanci littafi ya fahimce shi ya san shi ko ko ba wanda ya san fan din in ba kai ba to kaga an buka ana bukatar ta kenan wata ahulu li dalik kuma ka zamanto ahli ka san shi ni ta yi riwaya ka san shi ko ba wanda ba wanda ya fika tunda kamar yadda ya gabata a cikin adabu shay an ce na farko ya zamanto inda al-ihtiyaj ilayhi ya riwaya kuma ya zamanto a cikin garin babu wanda yake shine aula ne وهو مختلف وهو مختلف باختلاف الأشخاص وهو مختلف باختلاف الأشخاص wannan ku abu ne wanda yake yana sabawa da sabawar mutane ko ba haka ba waɗansu mutane lokacin da za a buƙace zuwa gare su daban yake da lokacin da za a buƙace zuwa ga waɗansu kamar yadda da a hatta garuruwa a wani garin za a buƙaci wani wani garin kuma san ba za a buƙaci shi ba wani buƙaci garin san ba za a buƙace shi ba kamar garin da babu ilimi babu malamai wanda yake shi yana ganin shi ɗalibi ne shi kullum sai dai ya je dai kullum sai dai ya ɗauki littafin sai je majalisi kullum shi kenan a majalisi to da ya je wani garin sai ya zama to shine mai kafa majalisin قال ابن خلاد ابن خلاد يقول إذا بلغ الخمسين Ida balagal al-50 idan ya kai shekara 50 lokacin ne zai fara riwaya wato kada ya fara riwayar hadisi sai ya kai shekara wala yunkar a yi masa inkari in ya fara dan shekara 40 dan shekara 40 to in ya fara ka yi masa inkari amma kafin nan to yayi kankan ba wato uqiba biman haddatha qablaha aka warware wannan magana tasa da wanda suka yi riwaya tun kafin wannan shekara 40 din ka maliki ka imam malik shi ne shekara goma sha bakwai ya fara riwayar hadisi صفة كتاب كتابة الحديث وعرضه وسمائه وإسماعه صفر يد ذاك ربط حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم da yadda za ka yi mu'arabarsa wato shine ka zo ka yi wato abin da ka rubuta ga ya dace da asali wa sama'ihi da yadda zaka zauna a majalisin sama'il hadith kaji ji wa isma'i da kuma yadda za ka ruwaito kaji ka jiyar da shi wa muhimmi yana daga cikin muhimman abubuwa ma'rifatu sifati kitabati al-hadith sanin sifar yadda zaka ka rubuta hadith wa huwa an yaktubahu mubayyana shine rubuta shi a bayyane wato muwabbaha a fili wato shi ne dai a bayyana da mu in a fassare ya fassara shi wato ya bayyana ma'anarsa wato a tafsir ya sha bamban da albayan a nan wajen albayan shine alaikum salam almubayyan shine wato ya bayyana lafazin almufassar kuma ya bayyana ma'anarsa ويشكل الم... ويشكل الم... ويشكل المشكل منه ويش... كما يوصلي ga wanda yake da da wanda yake da rikici wanda yake da da rikici ya masa shakl ashakl shine wasali wa yunqituhu kuma ya sanya masa nukta dugo dan ba ya sanya dan ba wa yaktuba saqitan in aka samu as-saqit kana cikin rubu a cikin riwaya kamar lafza ta zama kan cewa ta faɗi kamar kamar malik an nafi an ibn umar sai kawai kaga malik an ibn umar ba a sa nafi din sai ka rubuta shi a hashiya ba a nan wajen ba ba a nan wajen ba halo ina karatu ne ina karatu ne sai ya rubuta shi a hashiya a fil hashiyatil yumna hashiya ta dama ta dama za ka rubuta shi ma dama fi safari baqiya matsawar akwai wajen rubutu a cikin satara idan ya zama to satara bata cika daga dama zuwa hagu ba inda akwai inda zai rubuta to sai rubuta shi sa ake dan barin hashiya din a gefe wa illa idan ku babu baqiya babu saura inda zai rubuta fa fil yusra to sai ya tafi hagu wannan shine kitabatul hadith an fahimta saboda ka abubuwan da ya kunsa ya zamanto a bayyane kuma da fassara ya za ka bayyana shi shine wanda yake mushkil kai tashkilinsa wanda yake ba mushkil ba ba sai ka yi tashkilinsa ba kamar muhammad ba sai ka wasance shi ba ba sai ka wasance hmm? shi ba amma kamar shurai kaga sai ka wasance shi don karo ne kan tashi sarih hmm? ko shari'a wa sifatu ardihi sifar yadda zaka muqabala huwa wa huwa muqabalatuhu ma ash-shaykh al-musmi' abinda ake nufi da ard shine muqabalarsa tare da malami wanda yake mai riwayar hadisin aw ma athiqatin ghairihi ko kuma tare da wani amintaccen rawi ba malamin ba aw ma nafsihi shay'an fa shay'a ko kuma da kansa ma shay'an fa shay'a Hmm? ɗaya bayan ɗaya mataki zuwa mataki bayan mataki mutum domin mutum za ka iya yin muƙabala da shi kansa malami ka zo ka zauna tare da shi kana faɗan abin da ya rubuta ko kuma kuna ganin abin da ya rubuta yana gyara ba kamar yadda alarmomi suke yi da allo ko ya ɗauko allonsa yana yi ana gyara masa ko ba ka ba ba ka ma ake wajen hadisi ko kuma ma asiqatin ghairi ko kuma wani wanda yake fiqa ne ba malamin ba fiqa ne daga cikin almajiran an san kan cewa wannan fiqa ne amintacce ne baya kadan yake kuskure sai je muqabala shi ko kuma kai da kanka ba ka zauna ka dauki asal din ka rinka bi shay'an fa shay hadisi da hadisi satra da satra wasifatu sama'i sifar sama'ul hadith wato ka zauna a majalisin hadith ka ji riwayar hadith bi an la ya tashagala bima yukhillu bih kada ya shagaltu da abinda zai kawo tawaya a cikin sama'il hadith hmm? abinda zai kawo tawaya a cikin sama'ul hadith kada ya shagal kada ya bari wani abu ya dauke masa hankali kada kada ya sami ikhlal wato abinda zai dauke masa hankali daga riwa daga jin min naskhin na rubutu malami yana magana ana riwaya kai kuma kana ta rubutu au hadith ko kana zance da na gefen ka au nu'as ko dindin wannan shine ya rada adab as-sama ka zamanto yaqin wa sifatu isma'ihi sifar kuma yadda zaka yi riwayar hadith ka jiyar yadda shi kadalika, shi ma haka ne kada yana riwaya ya shagaltu da wani abu ya shagaltu da gyaran riga ya shagaltu da da rubutu ya shagaltu da bacci ko da makamancin wannan domin in yi wannan shi wannan ma ya fi hatsari domin duk mutane za su ɗauka daga gare shi kan cewa wannan yana daga cikin hadith kamar yadda aka ruwaito a wani malamin hadith yana cikin riwayar hadith sai wani daga cikin salihai wani daga cikin malamai salihai sai ya shigo sai kawai ya ce ban kafirar salatuhu billai eh? hasuna wajhuhu bin nahar to dan suka dauka kan cewa ai riwaya ne sai ya raka bashi akan isnadi <laughs> to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata a majalisin sama a majalisin isma bai kamata malami ya ba wa an yakuna zalika min aslihi alladhi sami'a fihi kuma in zai yi riwaya ya zamanto daga asalin da ya ji daga wajen malamin sai ba da littafin wanda daga cikin ɗalibai ba aw min far'in qubila ala asli ko kuma daga far'i littafi da aka rawaito daga asalin amma an masa muqabala da asalin littafin ɗaya daga cikin ɗalibansa amma sai da aka yi masa muqabala fa in ta'azzar idan wannan ya idan wannan ya ta'azzara bai yiwu ba yujbirhu, bil ijaza to wannan raunin da aka samu sai ya masa jabr sai ya tayar da mada bil ijaza idan ya zamanto ba ya yi riwaya daga asl ba bai yi riwaya daga al asl alladhi qubila ba sai ba da ijaza lima khalafa da duk abin da yake ya saba in khalafa bayan ya yi riwaya sai to duk abin da yake na ruwaito muku tunda ba da asali na bane ba da asali ne wanda ake mukabala idan na yi kuskure a ciki idan kun ga abin da na gaya muku ya saba da abin da yake shine sahih in kun duba asl to na baku ijaza akan الرحلة في طلب الحديث سنة ينتفيا من من علم الحديث الرحلة يعني إلي دقيقة كان حيو أصل أنت ما أصل الرحلة في طلب الحديث إيه ما أصل أنت daga alkitabu wa sunna amma tafiya a tashi a ba dai sahabi ba ja abin nan a jabir bin abdullah ya tafi har zuwa misra sai zuwa wajen uqbata bin amir domin ya ji hadithin wudu daga wajensa da kamar an ruwaito kuma ba jabir ba akwai wanda ya tafi wajen abdullahi bin unais ya ce ya ji hadithi da ya ce ya san shi da shi ne kadai su ne kadai suka ragu a bayan kasa wanda suka ji wannan hadithi amma asalin rihla rihilar annabi musa zuwa tibir laqad laqina hatsari hada na saba kaga domin neman ilimi ne eh, to wannan shine asal to sannan sai zama to al'adar malam sannan sahabbai suka rinka yi daga ciki shine hijirar sahabbai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka hijira domin su zo ne domin san ilimin addini wanda za su zo su riwaya sannan su koma wajen mutanen su koya musu sannan sahabbai suka yi da junansu sannan tabi'ai suka yi da sahabbai sana tabi'u tabi'in suka yi tabi'ai muske da junansu ba haka za ya zama to al'adar malaman hadith su rinka tafiya bayan sun gama neman ilimi a garin su sai kuma su tafi su je su nemo ilimin wani garin wa sifatu rihlati fi sifar rihla a cikin ilimin hadith a cikin neman hadith haythu yabtadi'u bi hadithi ahli baladi sai ya fara da hadisan mutanen garinsa fa yastau'ibuhu ya kiyaye shi ya haddace shi farko ya fara hadisan mutanen garin ga mutanen garinsu ya riwaya daga wajensu sai ya gama da ilimin garinsu tukuna to sannan zai tafi wani waje amma in ga a garinsu ba ɗalibin ilimi ba ne ko kuma ga malamai nan a garinsu ya tsallake ce zai tafi wani gari wannan hawa ne ko ta ɓoyayyar soyayya ko ta ɓoyayyar hawa a ciki so yake nuna ma duniya cewa shi mai himmar ilimi ne bayan a garin inda yake zai himmar ilimin bai himmar ilimin ba <laughs> sai ya tafi wani waje to wannan hawa ne shi sa farko abin da zai yi ya maganin hawan nafs ya fara tukuna ya iskani ilimin garo ya samu al misali akwai waɗanda akwai malaman eh, akwai malaman hadith a garin su amma sai tafi can wani gari kuma karshenta sai ya je can sai ya samu kan malaman wancan garin hmm, ba su kai su ɗaliban malaman sa ne na garin kaga ya bayya kansa thumma yarhal sannan sai ya tashi tafiya fa yahsulu fi rihla ma laysa indahu to in yi tafiyar sai ya samu abin da baya faru da shi abin da ya san bai riga ya samu a garin su a lokacin nan sai ya je ya samu a wajen a wajen wa'ancan malama wa yakunu i'tina'uhu fi asfarihi bi takfiril masmu abin da ya kamata ya zamanto ya lura da shi a wajen a wajen tafiyarsa ya yawaita abin da yake riwaya ya yawaita al-masmu' wato daga ya je ya mai da hankali jin wajen abin da yake zai al-masmu'at riwayoyin da yayi sun yi yawa shi za ka ga alhafiz ibn hajar lokacin da ya yi tafiyarsa zai tafi hajji ya bi ta sham ya bi ta sham an ce a a rana abin nan ko majalisi nawa ne ne ya gama da sahih bukhari mu'jamu saghir na tabarani ko tsakanin azhar da la'asar aka karanci shi tsakanin azhar da la'asar aka karanci shi haka zalika sahih muslim da su musnad al-imam ahmad akwai wani aboki akwai wani aboki na mutumin america ya girme ni dai sosai a musulmi shi ma ya yi a phd dinsa a usulul fiqh amma a wajen turawa yi <laughs> wataran yana koyarwa a jami'a jami'ar jidda wataran akwai wani akwai malamin mu wanda faqih ne ana cewa a Madina babu kamar sa a fiqhul a sanin fiqhul matabar Imam Malik dan farkon da ya koma Madina mutanen Isa da yake matabar Malikiya suke bi a can Saudiya hatta hatta kotunan su alƙalan su da matabar Malikiya suke hukunci suka matsa masa ya zo don su bashi alƙali ya ce a shi ya bar garin su ya yi hijira ya zo Madina don ya mutu a Madina ya malami ne sosai na yi karatun tafafa wajensa da na fara muktasar da kuma maradin su'ud ma a wajensa sai to a wannan abokin nawa sai ya zo ya kwana tara a madina amma a cikin kwana tara nan na da ya a madina kusan duk littafan fiqhul malikiya sai da ya karance su kuma karatu ne kawai yake yi na babbi na bab ba wai na yi masa sharhi ba je ya same shi har tausayi yake bani malami amma ya bashi dama ya zo haka ya fara tun daga murshidin mu'in ibn ashir ya yi ya <clears throat> abin nan a ya abin nan da su sirajus salik da da askari da risala ma haka duk ya bi su ɗaya bayan ɗaya bizzat haka zai je kan da cikin kwana tara biyu ya gaba su wannan ba zai yiwu ba ga wanda yake da ba shi da halfiya ba shi da asali amma wanda yake ya riga ya samu yana da masmu'at yana so ya ƙara masmu'at to shine in yi rihila to sai ya kula sai ya mai da hankali wajen tafsirin masmu'at ya tara da yawa cikin lokaci kankani wa yakunu i'tina'uhu fi asfarihi bi takthiril masmu' awla min i'tina'ihi bi tafsirin shuyu ya zamanto kulassa da yawaita abin da ya ji shine yafi bisa kulassa da yawaita malamai yace a ya ji daga wajen wani ya ji daga wajen wani a'a ya ce ya ji littafi kaza ya ji littafi kaza ya ji littafi kaza wannan shine abin da zaman to zai fi damuwa da shi hmm. domin ka ce ka ji daga wajen wani ka ji daga wajen wani ka ji daga wajen wani hadisi daya daga wajen wani hadisi daya wannan wata wata shahawa hafiya ce to ma'rifatu tasnif bayan wannan kuma wato wannan kuka tadarruj yake bayan ka zama to dalibi ya ga maka yadda zaka yi rubutun hadisi din da yadda zaka zauna majalisi yayin da kake ɗalibi da in ka zamanto malami yadda za ka zauna kai riwaya to sannan kuma ka tashi ka je ka tara ilimi na hadith to kuma abin da ya rage sai ka zo sai ka fara tasnif hmm. wa sifatu tasnifihi sifar yadda zai rubuta hadith shi ma wannan yana daga cikin yana da muhimmanci mutum ya san wannan wa dhalika imma ala al-masanid ko dai tasnifi ya riwaya ya rubuta hadithai akan alal masanid al جمع jam'u المسند al-musnad daga cikin tarifin al-musnad shine riwaya littafin hadisi da aka ruwaito shi da aka sanya hadisan kowane malami daban ai kowane sahabi daban hadisan abubakar daban hadisan umar daban wa hakada to in ka tashi riwaya in ka tashi tasnifin hadith zaka iya yin tasnifin sa al-masanid kace zaka tara hadisan abdullahi dan umar sai ka je ka bibiye su kace duk dai hadisan da ka ruwaito na abdullahi dan umar zaka tattara su kamar yanda za kamar yanda Abu Umayyah at-Tarsusi yayi yayi musnad Abdullah ibn Umar hadisan Abu Abdullah ibn Umar kawai yayi Muhammad ibn Muslim Abu Umayyah at-Tarsusi ɗaya daga cikin malaman Abu Awan ko kuma ka rubuta shi masani da kamar Imam Ahmad yayi musnad da hadisan sahabbai da Baqi ibn Makhlad shi ya rubuta musnad da Ishaq ibn Rahuya da Abubakar ibn Abi Shayba da Musaddad ibn Musarhad duk sun rubuta masani bi an yajma'a musnadi kulli sahabi ala yadda zai tara dukkan hadisai a kulli sahabi me yake nufi da musnad kulli sahabi hadisan kowane sahabi al-musnada hadisan kowane sahabi al-musnada masu ake nufi da musnad dole ya tara sharafi guda biyu ya zama to bil isnad al muttasil sannan kuma al marfu ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kar idan aka idan ya rawaito hadisi da isnadi amma ba ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa ga sahabbai wannan ba za a ce masa musnad ba haka in ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ambaton isnad ba za a ce masa musnad dole ta rawa wannan sharuɗa guda biyu السند المتصل وال والرفع wato tara hadisai musnada na kowane sahabi a lahida daban fa in sha'a rattabahu ala sawabiqihi in ya so sai ya rattaba su ya jeranta su a bisa riga wato a bisa wajen shiga addinin musulunci wanda ya riga a shiga addinin musulunci sai ya fara da shi ya fara da abubakar sannan da sauran al-sabiqun wa haka wa in sha'a rattabahu ala hurufil mu'jam in yaso ya tsara su ya jera su a bisa harfan babbaku abajada hawaza wa huwa ashalu tanawula wannan ya komai sauki wajen aiki wajen riwaya wajen amfani da littafin in ya tsara su a huruful mu'jam domin da kasan sunansa sunansa habi sai kai ka amma in baka wato tartib akwai hanyoyin tartib daban-daban to tartibin da ya fi kowanne sauki shine tartibin sahabbai a bisa huruful mujam in ka neman hadisin abdullahi dan umar ka san harfin ayin za ka ka san abdullahi dan umar ya eh, zai zo kafin abdullahi dan amr hmm, zai zo bayan abdullahi dan abbas nau'i na farko kenan na tasnif alal masani aw tasnifuhu alal abwab al ko kuma yayi tasnifin sa a bisa al abwab al fiqhiyya babuka na fiqh na ilimi aw gairiha ko kuma babuka ba na fiqhu din ba waɗansu babukan daban na ilimi dai da an yajma fi kulli babin ma warada fihi ya tattara a kowane babi hadisan da suka zo a wannan babi mimma yadullu alaihi mimma yadullu ala hukmihi ithbatan aw nafiya daga wanda abin da yake nuni ga hukuncin wannan abin da ya rubuta a kansa isbatan domin ya tabbatar da shi aw nafiyan ko ya kore shi shine kamar yadda ashabul jawami suka yi wannan shine ake ce musu ashabul jawami aljawami su ne wanda suka tara suka rubuta hadisai a da suka tara fannoni kamar guda takwas hmm? al'aqa abin nan al'iman al'ibadat al-mu'amalat al'adab السير الفضائل التفسير الرقائق نافذة سنة الرقائق سنة أسكن دكما الملاحم وأشراط الساعة يونشي وانا مقدمة تحفة الأحوذي يكاو إن سفوفي ناس كما ما لم الله يجيك أنسى الشيخ محمد مطر a cikin littafinsa tadwin al-hadith ya rubuta wannan wannan kun ga wannan ma'rifatu tasnif din nan fanni ne kansa na ilmul hadith gashi dai mu karanta shi a cikin peji daya to amma fanni ne a jami'ar islamiyya a kulliyatul hadith a shekarar farko ake karanta shi madda ce wanda yake ake karanta ta daban kamar yadda ake karanta mustala ita ma wannan madda ce ta duniyar hadith da ruwatul hadith kuma a kansu ma malamin mu Sheikh Muhammad